fondation hirondel niger sashen hausa studio kalangu ke magana gunguma man ɗantani ke ɗauke da ragamar shirin ga labarin ana ci gaba da tattaunawa a taron cop a birnin char el chek za ku ji raskonarwa ranakun farko na wannan babban taro bisa ga sauyin yanayi a cikin sharfin wani ɗan jarida na al-aram ta misira mabukata na birnin yame na shan wahala ta samun gas ɗin fuwa yau da 'yan kwanaki za ku ji ra'ayin ƙungiyoyin masu bukata na ƙasar niger shafin rahoton musamman na shirin yau zai maganta kan ilmantawar matashiya 'yar mata a cikin gundumar sayi. sauraro barkamu da yau laraba ta raga watan Nuwamba 2022 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. Shugaban jamhuriyar ƙasar Faransa Emmanuel Macron da yamman nan ya bada sanarwar ƙarshen ayyukan rundunar Barkan a yankin Sahel bisa kafar talabijin ta Faransa BFM ya yi sanarwar sai dai ya nuna cewar tallafawar soja a ƙasashen afirka na yankin za a ci gaba da bayar da shi kamar yadda sabbin ƙa'idodin suka zayyana tare da su a cewar shugaban ƙasar na faransa duk da haka tallafawar za ta kasance kan nau'in kowace ƙasa bisa buƙatun da ta tambaya ya zan na kayan aiki ne ba da horo hulɗar aiwatawa tare dafawa a kan tsaron tsawon lokaci da kuma sirrin dubaru. Taron Pvenset da aka buɗa ranar Lahadi a garin Cham el Chek ƙasar Misira na ci gaba da gudana ƙasashen gusumci da ba su saka gurɓata sosai na ci gaba da tattaunawa domin ƙasashe masu hannu da shuni su cika alƙawulan da suka ɗauka na zuba jarin kokowa da canjin yanayi musamman kan asara da ɓanna da ake samu rahilatu sumana ta firanta da ta wayar tarfo da ashraf amin ɗan jaridar al al'aram ta misira ga sharfin da ya yi a kai asumani shina fasara muji. Ɗaya daga cikin manyan ci gaba shine dangance da tattaunawar gaban taron a kan jadawalin COP27. Masu sasantawa sun yi nasarar saka batun tattauna ba da kuɗaɗe saboda hasara da ɓanna da aka fuskanta. Kuma tattaunawar za ta farawa daga wannan taron COP27 har zuwa shekarar 2024. Kuma a cikin wannan lokaci za su tattauna dabarun saka kuɗaɗe saboda hasara da kuma barna da samar da kayayyakin fasahar zamani da duk ire-iren tallafi. An tafka muhawara a game da abin da ya shafi zuba kuɗaɗe don samar da daidaito waɗansu ƙasashe sun buƙaci a tanadi wani jadawali a fannin samar da kuɗaɗe amma kasashen afirka da masu tasowa sun yi watsi da wannan buƙatar mutum dubu arba'in da hudu ne ke halartar wannan muhawara ƙungiyoyi masu zaman kansu dubu goma da 'yan jaridu dubu uku abin da ya sa aka ɗauka cewa wannan ita ce ɗaya daga cikin manyan halarta na taron cop Mu komo a nan gida cikin jihar Difa ambaliyar ruwar tamkin Komadugu Yobe na ci gaba da yin ɓanna a Boso wato da ke kusan kilomita 100 da birnin difa ruwan ya mamaye gonakan tatasai da na cinkafa shugaban gundumar arimi shetima ya sa kira domin a yunkura ga bayanin da ya ma wakilinmu Mani Musa. Kokuwan mu gurin uku ne yamma da gari, tsakiyar gari wajen gidan farefe da gabas can wajen gidan sarki. Alhamdulillah na samu buhuna MT wajen dubu biyar za mu kai musa kasa da jama'a gari mu yi dik dik don mu kare garin Boso. Na biyu muna da abokai na Nigeria mun gansu su sun ba mu bulldozer wanda yake turi kasa yana na yana aiki insha allahu za mu ciwo kan shi wannan abu. Harkan inundation wani ba karimi aiki bane. Jama'a maza da mata manya da yara har da soja namu kowa da kowa na kiran su su huto gurin sit sit kinna a zo a yi aiki don mu kare garin boso mutane a cikin wahala suke kowa ya san su a je a tallafa musu daga mangari mu komo jihar talabiri wajen mata saba'in na kungiyar labu sitari ƙasa bata ƙarya na garin wunditan cikin gundumar ballai yara sun soma aikin noman rani duk da ƙarfafawa da suke ga wannan aikin wani bin sukan fuskanci hare-haren ƙwari da ke karya musu ƙoƙarin da suke. Maryama Isaka mamba ta wannan ƙungiyar ta ma wakiliyarmu Fati Amadu bayani akai Hawa Usman ɗauke da fasara irin pepiniya. Mun yi renon iri bayan ya huto mun kewaye da gidan sabro muna ɗayan gyare-gyaren wurin kahin mu kai ga shibka. Mu mata takwas ne ke wannan aikin. Bawo ta ka mana iri kayan aiki da na'urar janyo ruwa da amalanke da kuɗin sayan jaki suna nan aiki kawai muke shiryawa. Matsalar da muke fama da ita ita ce hwara. Bayan mun yi da renon irin har ya huto mun gyara mun hudda ciyawa mun sa sange mun kewaye hwarar ta dinga hutowa daga cikin gidan sangen nan take bullowa. Ina ganin kamar kwanda ta yi ne ke kyankeshewa. Kiran da ke gare mu shine muna son idan irin wannan lokacin ya zo a rinka kewayowa ana waye mana kai ana nuna mana yadda za mu haɗa maganin farar tunda ɗiyan milli kaɗai ba sa kashe farar gaba ɗaya tunda akwai wata babba da milli da ta shi ma ba sa kashe ta. A wani fannin kuma domin kyautatawa manoma da makiyaya aikin da suke an ƙirƙiro musu wata na'urar dijital. Kasum Salisu na harabar ministan kiwo ya ba da cikon bayanin amfanin wannan sabuwar hanyar a firarsa da Nana Hadiza Hassan inda ya ce. Proje ne da yake kawo babbar gudunmuwa ga makiyaya manoma bisa ga ayyukansu na yau da gobe. Yau kuwa sanda lokaci ya canza bisa ga rayuwarmu ta yau da gobe. Allah ya kawo muna sauki tunda salula ta zo wadda ke ba mutum sauki kana gidanka ka samu labarin da kake so akai-akai ta wannan hanya ta salula yau shi wannan proje da aka ce ma idan yake son ya sarrafa don ya kama makiyaya da manoma babbar gudunmuwa shi da yake iya tunda proje ne da da an ka kawo ƙasa biyu burkina da mali can mali da burkina su ja sun yi ajin su na fari. sun ga kuma projen nan yana da babban unhwani bisa ga labari da yake kawo ga manoma da makiyaya yau 'yan makonni ke gada mabukata ke fuskantar wahalar samun gas ɗin dafuwa a cewar babban sakatarin kungiyar masu amfano na ƙasar niger ga gwamnati ne ya waje ya girka yanayin da zai sa a mutunta farashin wato yanda kowa zai samu wannan gas ɗin. Malam Isa Rabiu ya wa Muktar Hamado bayani a kai Asumana na ɗauke da fassara. Larse bai a sake hukumar Arse na lura don ganin an yi eh, aiki da farashin da gwamnati ta tilasta amma su masu saidawa suna da haɗin baki da cibiyar abin saboda haka ne ana ganin kamar akwai karancin gaz amma ba haka bane lamari ne da aka kafa da gangan akwai gaz a wuraren saidawa daban-daban da kuma a cibiya mai samarwa sai dai masu saidawa na ganin idan suka tsaya akan farashin da gwamnati ta gindaya za su faɗu mutane sun saba da gas kenan idan aka rike shi wata babbar damuwa ce ga al'umma ya zama bi hukumar arsai ta tattara masu harkar gas sai da wa jama'a kungiyoyin mabukata tare kuma da jami'an ofishin ministan kasuwanci don kawo karshen wannan lamari sanyi ne ke shigowa dukkanin iyalai za su yi bukatar gas an mayar da likitar gari ta arlita kimanin kilomita bakwai daga birnin na Arlit zuwa asibitin Kominak, wani mataki da al'ummar bata lamunta da shi ba ganin tazarar da za a yi zuwa wannan sabon wuri. Wato al'ummar dai na tambayar mahukunta da su sake diba wannan matakin. Wakilinmu Usman Umaru ya aiko mana furucin al'ummomin inda suke cewa. Saboda mutum ɗari biyar da ke Kominak a ɗauki likita daga nan Arlit inda ke da mutum dubu ɗari biyu ko dubu ɗari uku wanda in suka yi rashin lahiya a ce sai sun ɗauka sun tafi komi na ganin doktor alhali wani abin da zai ci ma ya sai garin rogon dala ɗari ba da ya za a yi a ce in mace ciki ya ka tangarɗa a ce ana son wani abu a zo garin doktor babu doktor a ce sai an tai komi na kan a kai komi na macen ta mutu saboda haka wanga aiki ba aishi saboda mutane ba in za a yi saboda mutane da mu da mu da mayar a yi kokari a maido likita gari wurin tanada. Sabilillah wani yana da halin ya ɗauki kuɗi ya ta yi wani ya da. To wasu a kasu da ƙauye a zaka a mace kamin a zo can rai ya kasa ko an san komi na ubangiji Allah ne amma bai yi ba a ba a gani gaskiya a tausaya mu talakawa a yankin da magaram kuma mahukuntan jihar zandara a jiya sun gabatar da wasu mutane masu, masu satar moto ga 'yan jarida da yanda wato wannan mutanen dai gungun nasu ya jibinci mutum goma dukansu kuma 'yan gida guda ne mutari muhammadu fasara muna bayanin babban alkalin kotun zandar musa tinau Isaji? Sata ne da aka yi cikin harabar babbar kotun birnin Zandar daga wani da dama ana neman sa da yake da laifin daurin gidan kaso. Don haka ne na ba da umarni ga jama'an feji domin su cafko mana shi. Kuma cikin ikon Allah a cikin kwanaki uku jama'an feji sun dawo muna da motar da kuma kame 'yan bata garin. Wannan gungu ne na barayi 'yan uwa ne iyali ɗaya. Don haka ne ina amfani da wannan damar domin mika kira na gane cewa masu yaƙi da ta'addanci suna yi ne don al'umma don haka al'umma su yaba musu da ƙoƙarin da suke yi kada su ɗauki jami'an tsaro a matsayin makiya abokan aiki ne su taimaka musu Studio Kalangu tafiyar yanayin Nijar, matasa 'yan mata na Torodi an koya musu sarrafa kayan ado da kuma ɗumki a cibiyar bada horo CFM ta garin. daritan cibiyar Musa yusa ya ma wakilinmu Bubakar Sani ƙarin bayani, maman ada dauke da fasara. Mun tara 'yan mata kusan talatin na komin ɗin Torodi tsawon kwanaki talatin muna koya musu ɗinki da sauran abubuwan da suka jibanci ɗinki. Domin ɗinki ya kasu uku na farko sa ado mutum yana iya yin abin mukulli. Na biyu muna koya musu ɗinkin kayan yara da hannu suna iya yin hula. Muna koya musu haɗa turaren ruwa sabulun ruwa zanen ɗinki da hannu yin daruruwa. Bayan ɗinki muna koya musu yanka da yadda ake haɗawa. Muna yin rahoto bayan wata biyu da za miƙa wa proje. Proje ne zai duba kaka za ya taimaka musu har su masu taimaka ma wasu. a ƙasar Nijar akwai wato rashin daidaiton jansi wajen yancin wato abin da ya danganci da yancin samun ilimantarwa ga ɗiya mace musamman ma a karkara wa'anda ake wato rubutawa makaranta kaɗan suke 'yan matan kuma sukan bar makaranta da wuri wakiliyarmu ta sai fati amadu ta mana sharfi kan dalilai da kuma mahimmancin ilimantarwar ɗiya mace bari mu saurari rahoton Duk shekara a gundumar sayi ana saka ɗiya mata a makarantun firamare wani lokaci ma fiye da ɗiya maza, amma suna barin makaranta kafin su kammala saboda dalilai daban-daban da Madam Burema Fakashi Muha shugabar sashen kula da karatun ɗiya mata a gundumar ta bayyana. lallai ana rubuta su, amma ba a bari su shima. Su yi karatu mai ɗorewa kamar yadda samari ke yi. Kama daga aji na ɗaya har zuwa na shidda duk akwai 'yan mata, amma daga ajin sizium zuwa sama sai adadin nasu ya yi ta ragewa. Matsalolin kai kan iya tasowa daga wajensu ko wajen iyayensu ko kuma daga mutanen gari. Wasu kuma daga sun ga yarinya ta kai aji na CZM sai a yi mata aure ko kuma a tsayar da ita saboda ayyukan gida ko kuma a sanya ta talla. Wasu kuma cewa suke yi ma mace ba sai ta je makaranta ba ta zauna a gida namiji shi ya kamata yi karatu. Wa'annan duka na da cikin matsalolin da mata ke fuskanta a fannin karatu. Don ni ina kula ne da ƙananan makarantu amma bai hana in wata matsala ta taso ku haɗa ƙarfi da ƙarfe domin magance ta. Hakika lamarin barin makaranta ya fi shafar 'yan mata, amma kuma ya fi ƙarfi ga 'yan mata masu nakasa. Madam Fati maru wadda ita ma ke rayuwa da halin nakasa, na kokowar ganin an shawo kan wannan matsala. Tun lokacin da aka sa ni lokol na yi karatu har na ida na zama malamar makaranta ban taɓa sarewa ba. Daga nan na yi tunanin cewa ko in kafa kungiyar mata na kasassu don in taimaka ma 'yan uwana mata su daina bara. Ina son uwaye su taimaka su sa yaran su mata lokol. Kada su rike su gida kuma a bar su su yi karatu. Kada a hudda su a musu aure tun ba su isa ba abun yana ba da tausayi in ka ga makomar wasu yaran yau ko kina cikin aure in baki da aikin yi miji baya iya ɗauke miki dukkan bukatun ki na ga wani gida da ake ɓoye yara na tambaya ashe mahaifinsu ne ɓoye su wai kumiya yake ji saboda yaran zabiya ne sai da na dage sannan na huddo su daga na na sa su lakwal yau suna cikin jin daɗi da annashuwa insha Allahu nan gaba za su zama mutanen kirki hukumomin gundumar sayi da masu ruwa da tsaki a fannin ilimi sun ɗauniyar bunƙasa da karatun ɗiya mata tare da rike su a makaranta har su kai shekaru goma sha shida kamar yadda ƙuduri a game da wannan batun ya tanada. Man sauraro duka-duka abin da ya sawaka kenan a maraicen yau a madadin dukkanin abokanan aiki na nan birnin Yamai da na cikin ƙasa musamman Rahilatu Sumana wadda ita ce ta ba da umarnin shirin yau da kuma Adama da Waki wadda ita ce editan maraicen yau sannan Isa Lawali da ya daidaita muku seti kuka ji mu daren kam ni naku dan badan da Arit Malam Mamangun ke muku sallama yanzu ga guru zanen ya shigo zai gabatar muku labaru da harshen zabarmanci.